sosai eh, don haka eh, ku yi magana ku gaisa abokina kan ku hawa sama ku je kasa da Allah ku bi amfani ku ne da ba za ku faɗa mutane a sama ba ku ku ba kai eh, kada jama'a su yawa kada kowa ya hawa sama nan da Allah da Allah na nan gun abokina ka rage tsayi da Allah kowa ya zauna da Allah kowa ya zauna kowa ya zauna eh eh kowa ya zauna da Allah eh, eh, <laughs> eh na gode eh. alaji haya na wanda kai ma Allah ya baka lafiya alaji haya Allah ya baka lafiya alaji haya kai ma eh godiya nake alhaji haya na kwanu eh na gode to da haka eh kai alhaji haya bari ku gama shi ma su gama da me da shi gun da yake zauna sannan kuma